masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka. Shiri ne da ke duba kan lamuran da suka shafi muhalli, sauyin yanayi da noma da kiwo. wanda ke zuwa muku kowane mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci A wannan shirin za mu karkar jerin shirye-shiryen da muka fara kawo muku akan halin da madatsun ruwa ke ciki a jihohin Kano da Jigawa a tarayyar Najeriya da kuma yadda ya shafi harkar noman rani da halin da ya jefa manoman da masunta musamman ma ta fannin tattalin arzikinsu. Sai ku biyo mu. ga akasarin al'ummar jihohin kano da jigawa musamman ma waɗanda ke rayuwa a kewayen madatsun ruwa su sana'a ce kuma hanyar rayuwa madatsun ruwa da ke waɗannan jihohi sun kasance wajen samun kuɗaɗen tafiyar da rayuwa ga waɗannan masunta ba shakka sakamakon harkar su da ake a waɗannan wurare sana'o'i da dama da suka haɗa da ta masu ƙera kwale-kwale sun samu ci gaba da ba za su misaltu ba haka zalika kifayen da ake kamawa waɗannan dama-damai ake kuma sayarwa a kasuwannin yankunan suna kasancewa hanya ta samun sinadarin protein da ke inganta lafiyar al'umma to sai dai lamarin ya sauya sakamakon hali na rashin kyawu da waɗannan madatsun ruwa suka tsunduma ciki wanda har ya sa nau'ukan kifaye da ke cikinsu ke fuskantar barazanar karewa na zanta da waɗannan masanta a bakin madatsar ruwan warware a ƙaramar hukumar dutse ta jihar jigawa eh wannan madatsar ruwa a gaskiya da kifi a gunin da kasan yayi haka yake a yanzu an wayi gari kifin miya magu ya yake mana sakamakon kacalan nan da ta dame mu da wannan koren ciyawa kai ka ganta ya labe ita ta dame mu kifin ya zo ma ya tsorata ya koma ba kwarawan ba saka kifi kuma ruwan karancin ruwan ya sa ma'aikata an kana da gona uku bakin ka gyara ɗaya saboda tsabar rahin ruwa Shi ne wannan bayani na eh, to kamar menene kake ganin za a yi a samu ci gaba ko kuma a samu eh, wata ingantuwar aiki a nan ingantuwar aiki gwamnati ta sa mana hannu wannan katala a yaye ta da tuna a yaye shi kuma a sako mana ruwa daga talawa zuwa tuga shine ci gaban mu wato idan da za a yi yasa a gama da waɗannan kacalla waɗannan irin ci gaba za a samu insha Allah ba karama ba za a samu kifi kuma za a samu ruwan aiki idan za mu ke shinkafa muna albasa muna farashi muna tattase muna komai dai na kayan da muna uku muke ce a shekara yanzu kaga a da yadda ake samun kifin in daɗi ne idan ka zo nan kan digan nan tun daga naɗin abin da ya haka har can jikin gari za ga kifi a bace. a shanya har busar da shi ake saboda sakamakon yana samu ana samun su a wadace to amma yanzu to gaskiya muna fuskantar kalubale na rashin wadatar kifi to kai a ganin ka me ke kawo rashin wadatar kifi eh abin da yake kawo rashin wadatar kifi wato na farko dai akwai yanayi da ake samun dan canji wani lokacin ka ga yana samuwa kuma lokacin ga yana ana wahalarsa don ka ga jiya ma a nan har bayan sallar isha na kai tun safe har bayan sallar isha na kai kuma haka na tafi gida kuma yau ma na dawo to abu da yake faruwa magana ta gaskiya saboda ka ga dam ɗin namu yanda yake da to yanzu mafi yawanci diya ciki a maimakon yanda yake ya ciki saboda da akwai guri sosai kuma akwai ruwa sosai yadda ya kamata to amma yanzu ruwan ya ciki ba zurfi sosai to kasancewar ka shekara arba'in kana zuwa wannan damɗa mm. eh, to a kan idan ka so nawa za ka ce eh, ka gani an yi yasa gaskiya ko sau daya ko sau daya ban taɓa ganin an yasa a nan ba daga lokacin da na fara wannan sana'ar nake zuwa na abin da ya kawo yau ɗin nan ban taɓa ganin lokacin da aka yasa ba ana cewa dai za a yi za a yi amma ba mu taɓa gani an yi ba to wani sako kake da shi ga mahukunta tunda ainihin gwamnati ita ce kusan komai a game da wannan madatsar ruwa eh, mm, sakon da nake da shi ga mahukunta mu dai muna ga allah ne muna gare su ko ba haka ba domin shugabanci gaskiya ne kuma mun mun yadda da shugabanci kuma karkashin shugabanci muke kuma su da mun shugabanni abinda da aka ci musu damar su kula da talakawansu don su fita hakkinsu ranar gobe kiyama ya kasance ba su da wannan hakki a kansu ko ba gaskiya ba to shi ne yanzu abu da ya kamata su mana su kula da gurin namu su gyara mana shi yadda idan Allah ya taimake mu za mu samun kifi yadda ya kamata hallinka rayuwarka waɗannan kaɗan ne daga cikin masuntan da ke kamun kifi a wannan madatsar ruwa waɗanda ke shan fama wajen samun nasakawa a bakin salati da biyan sauran bukatu sakamakon mummunan halin da madatsun ruwan da suka dogara da ita ke ciki. Domin fahimtar dalilan da suka jefa masu cin moriyar waɗannan madatsun ruwa cikin halin kakanikayi, mun gana da ƙwararren injiniyan ruwa, labaran Adamu, wanda shine babban sakatare na ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Jigawa. wanda ya ce matsalolin da suka haddasa lalacewar da damadamai a jihar suna da yawa waɗanda suka hada da rashin isasshiyar kulawa eh, kamar na faɗa illar ita ce na farko misali kaga dam ɗin nan an gina shi zai ɗauki lita miliyan goma sai ya cike ya zama to cewa kuwa lita miliyan biyar zai ɗauka to duruwan da ya go lita miliyan biyar tana cika ya cika to duruwan kawai zai karu zai fita waje ne kuma to kaga hin ake samun flooding ko a kogi ma za a ga misali ta kwaye wannan girar ta ta ta tare kogin nan baya ruwan ya ki wucewa ya musu yawa sai ga kuma ambaliya ta zo ne gaskiya abin da ke kawo mana ambaliya yawanci duk shekara din duk da ruwan mu sun cincika da wannan taifa gan da ruwa ya zo sai ga ba inda zai taru sai ya fita waje sai ya ga gidaje da garuruwa da gonakai a samu wannan ambaliya din eh kamar um, kamar da jihar ta tsara kwamiti ne aka yi akwai ma'aikata kwararru uh, daga ma'aikatar aikin gona akwai ma'aikatar muhalli environment kenan akwai ma'aikatar mu ta water resources fa da due process ma duk wani mai ruwa da tsaki sai aka haɗu aka yi kwamiti da su su suke bibiyar wannan madatsun ruwanmu suke bibiyar wannan hanyoyin ruwa um, ko gina mu kenan na wannan jiha tamu kuma suke ba da rufo daga gwamnati sannan a tsara cewa wani mataki za a ɗauka don um, a kare su ya kamar yadda na ce ma ƙwararru ne mutanen wannan suna bibiya kullum suna fita suna zagawa su ga wani hali wani wurare suke bi'id hanyar ruwa ce wato koguna mu kenan ko riza buwa ce to in suka zo za su ɗauki za su rubuta report nasu na masana to ni su present da gwamnati gwamnati kuma za ta tsara ta cewa to ya za a gabatar da wannan ayyukan dama Allah cikin ikonsa eh, wannan mashin da aka mallaka da su za a amfani da su ana ta cire wannan kacala inda take damun mu a wannan jihar ta so shine suna aiki ne suna zagawa su na masana suna gaito kina ganowa menene matsalar kowane wuri kowane wuri ga matsalarsa za a take report kuma menene sai su bada da shawarwari ya ga a gyara wannan abu sai a maika gwamnati gwamnati kuma ta aiwatar da wannan abu eh karin bayanin shine gwamnati tana kokarin gyara wannan madatsun ruwa da hanyoyi ba to amma kuma mutane wato manoma da suke amfanuwa da wannan wuri akwai gagarubar ruwa da za ta saka akan wani abu wani lokaci za ga gwamnati ta zo ta yi channel a wurin noman rani amma manomi ya zo isar wannan channel din kawai da ruwa ga gonarsa to za ruwa din ya zo kuma ya yawa ba control diversion da suke yi sosai na hanyoyin ruwan za ga hanyar da aka yi wa ka tsara ruwa zai bi sai ma ta ga suna ya suna sarawa ruwan nan yana fita kuma muna so mu sanar da um, mu cewa duk sanda gwamnati ta gano cewa akwai wani abu zai faru ko ambaliya misali aka sanar da su to da Allah su yi amfani da wannan a tabbatar cewa sun fita daga wannan wurare nasu sun tafi wuri wanda yake safe land inda babu ba za su samu wani ambaliyar ba kuma duk inda suka gani wani abu kamar dama da mamu da muke da su mu ruwanmu wani abu ya faru wanda yake gwamnati bata gani ba to gaskiya su kokari su sanar da ma'aikatan da suke concern ko ma'aikatar ruwa ko ta environment ko ta agriculture sai ga wani abu da suka lura da shi fa ya kamata a kawo dauki a wani abu to insha Allah wanda suka haka to za su taimaka su ma wurin cewa wannan madatsun namu da kogunan mu a ci gaba da amfanuwa da su muhallinka rayuwarka. Shirin muhallinka rayuwarka ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a rfi.fr/ha. Mun kuma gana da kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Jigawa Alhaji Ibrahim Garba Hannan Giwa domin jin ɓangaren mahukunta a game da ƙalubalen da ke tattare da madatsun ruwan. A matsayinsa na kwamishina a wannan ma'aikata, ya yi bayani a kan shirin gwamnatin na warware matsalolin da suka addabi dam-dam ɗin domin dawo da su cikin hayyacinsu. Ƙwarai da gaske ita kacala yanzu dai layin ruwa na kogi wanda ya taso daga wanda ya taso tun daga wajen benue ya ratso ta kano inda ake daga nan inda nan tudu ne da kuma ya gangaro ya tafi har tafkin chad wanda wannan gurin yana cikin tribute din da yake bawa tafkin chad ruwa a shirye ake a tone wannan gurin dan an yi magana da gwamnatin yobe ma za su sai irin wannan mashin din za su ci gaba ana gama wannan to kuma wannan dama daman za a dawo da a tone inda ya cike da yashi da inda wannan kacala da sauran ciyayi na ruwa iri-iri don in ka je warwada akwai wata ciyawa ta musamman ma ita ba ma ba ma kacalar ba ce sai an gaya mun sunanta ta cike ruwan gaba daya kuma matsalar ita ce jijiya ce da ita to tunda an zo dami eh a cikinta ma akwai jijiya a ƙasa to kaga tunda dami noman rani an a ƙarƙashin spin project dole ne za a zo da wannan bugi mashin din za a sa za a cire duk wannan ciyayin a buɗe hanyar ruwa, a buɗe wannan kanal canar na ruwa ake noman rani a abin da bai kasa da hekta bakwai. albishir ne na irayen guraren da suke da dami wannan spin project din a koya aima da warwade da, da galala din ƙarin bayani dai shine mutane su taya mai girma gwamna da addu'a da wannan gwamnatinsa da mu da muke taimaka masa allah ya ba da dama ya kawo kuɗi a ci gaba da irin wannan aiki amma maganar kacala za ta zama tarihi da wannan ciyayin da suke damun su a dama daban su ai ana fara noman rani magana kuma ta kare kuma insha Allahu bana za a fara dan spin project a ƙasa da wata ɗaya za a fara dan an nada coordinator na ƙasa mu ma kuma a nan jihar mun nada coordinator mu na jihar Tintini wanda shine injiniya Alasan a kaga za a fara aikin kwanan nan kuma gwamnati ta tanar kuɗin da za a yi wannan aiki da yanzu haka jihar Jigawa tana da mashin masu yashe su sare wannan kacalar su tone layin kogi na ruwa ta yadda babu abin da zai tsare shi in ya zo ya wuce inda zai tafi har caji dalili a nan muna da mashin abin da ake cewa bugi a mashin wannan ita tarakta ce wadda take da kasa kamar komi za ta iya shiga teku za ta iya shiga ruwa da zurfinsa tun da ƙasanta kamar komi ne a kuma za ta iya yaso ƙasa za ta iya ɗauko ciyawa ta zubar to muna nan yanzu haka a kogin kafin hausa da hadeja suna nan suna aiki kuma ba zan manta ba tun daga gwamnatin baya zuwa yanzu an yashe gurin da ba zai kasa da kilomita 150 ba abin da ake so tun daga iyakar mu da kano sai mun je har yobe mun yashe wannan kacalar mun kwashe in yashi ne ya cike gurin an yi wa ruwa hanyarsa ya wuce fal ya tafi har yobe ya shiga maiduguri ya je fada a kogin tafkin chadi muna da mashin guda biyu kuma gwamnati ta sa kuɗi za ta ƙara biyu kuma haɗin jama'ar suna da guda hudu kwamishinan ya kuma wani ƙarin bayani da ke zama tamkar albishir ga al'ummomin yankunan da ba su da madatsun ruwa inda ya ce akwai tanadin da mahukunta suka yi musu su ne duk da aka ga ruwan sama yana taruwa ya je kwanta a wani rami kamar kyawa in ka tafi in ka tafi daga nan kyawa ka tafi wannan hanyar kafin ka je hanyar da za ka shiga daja za ga duk ruwa ne a jejin har yanzu ba to kaka kenan in zaka ka kara wannan ramukan zurfi ka samu dam na kirki da dubban mutane za su yi noman rani to irin wannan guraren gwamnati za ta kara musu girma duk inda ake da guraren da zai taru ruwa ya gangaro to za a je a yi dama-damai irin wannan wanda za su zama fadama za a ke noman rani duk da cewa jigawa ita ce jihar da ta kowace jiha yawan fadama da za a yi noman rani a nan a najeriya don ba zan manta ba wani darakta na cbn mun taba zama da shi a wancan lokacin mai girma gauna badaru ya ba mu shawara yake cewa mai zai hana ko tumatir za mu noma a gurin fadamun da muke da su a jihar jigawa za mu ciyar da najeriya da wasu ta afirka da tumatir a ke yi su na gwangwani ana sayarwa kuma na bada wannan idea din to ina ga irin wannan idea din mai girma gwamna shi ma ya taso da ita da maganar noman kayan abinci noman tumatir noman da duk irin wannan wa'annan da madaman da kake faɗa su ne wanda gwamnatin jihar jigawan ta ɗauka amma yanzu lokal gama 27 kowace an ba ta dama ta ɗau aƙalla kasu kasa da hekta goma a noman rani kuma gwamnati ta ba support kuma da taki da duk abin da za a yi noman ranar da abin fisa da komai da injinan da za a yi ma na ɗaukar ruwan yanzu haka ma'aikatar noma yau kuma shi ne yake gaya min an aika musu da injinan wannan injina ashirin so ashirin da bakwai nawa kenan haka aka aika a ƙananan hukumomi yanzu eh ɗari biyu da saba'in haka jihar jigawa ta bayar to kaga kenan a wajen bangaren noman rani da tara ruwa don neman rani rani da tona rijiya don noman rani da amfani da dama-daman da aka tona da suna kwance mutane suna barcin su ba a noman ranin mai girma gwamna ya himmatu kafin ya bar wannan karansa na farko da na biyu cewa duk wannan gurin ya raya su ana noman ranin kaga kenan za a kori talauci kuma za a karfafa wa mutane dogaro da kai don dogaro da kai ya fi ka dogara jikin muhallinka rayuwarka a yayin da madatsun ruwa a kano da jigawa ke cikin halin kakanikayi ba dukkansu ba ne suka tsinci kansu cikin matsala tsamo-tsamo manoma da masunta da ke amfana da madatsun ruwan tiga sai alasan barka suke a gaskiya mu muna alhamdulillah muna amfanuwa sosai hmm. mu shiga ciki mu kamo kifi mu sayar mu sai abin da za mu ci mu yi noman rani a bakin dam don yanzu in ka duba saman nan ma ga doya ce wani hinkafa ne ga nan duka mun yi nan kuma yanzu za mu zo mu shiga ruwa mu je mu kamo kifi mu zo mu tafi da wani gida mu ci mu sayar da wani to mu dai gaskiya kalubalen da muke dan fuskanta a dangane da wannan bangaren kifi namu kawai wannan ciwo ciwowacciya nan da ta dan zo yanzu gaskiya ta dan takura mana kifin baya kamuwa sosai shine dai muke dan samun wannan idan da a ce ma kifin yana kamuwa sosai da yanzu mu ma fitowa muka yanzu eh to idan za ku kwatanta lokacin da ka fara shekaru goma sha biyar da suka wuce hmm. da yanzu me za ka ce a game da samu da ake yi eh gaskiya yanzu an fi samu sakamakon abin ya dan kara daraja hmm. shine yasa da ya yayi wuya to sai kuma darajarsa ta karu amma da kuma za ka samu abin da yawa to amma kuma ba shi da kuɗi sosai to a halin yanzu idan ka shiga wannan ruwa eh, akalla za a ce za ka fito da kamar kifi kamar eh, guda nawa misali eh, kifi kamar na shiga nan to dai ga kwandon da muke auna da shi mm. muna fitarwa kwando uku hudu haka mm. a wannan kwando na auna kifi muna fitowa da uku hudu haka muna yi to menene idan da mahukunta za su yi muku a nan zai gyarta wannan aikin a samu fa'ida fiye da ma yadda ake samu yanzu gaskiya yasar dam din nan ita ce mafita sakamakon ya dan soma cikin ruwan da yake hikowa yana zuwa da ƙasa dole wurin da zaka ji da zurfi yanzu ba zurfi wurin da zaka ga ya sha kai yanzu bai wuce ya gindi haka zuwa gwiwa ba muhallinka rayuwarka madatsar ruwan tiga misali ne na muradin da za a iya cimma idan aka ba da kulawar da ta dace ga madatsun ruwa. Saboda haka, a yayin da muke kammala wannan jerin shirye-shirye a kan halin da madatsun ruwa ke ciki a jihohin Jigawa da Kano, a bayyane yake ƙararra cewa akwai buƙatar matakan gaggawa domin farantawa manoma da masunta da ke amfana da madatsun ruwan rai. nan shirin muhallinka rayuwarka ya zo ƙarshe yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu